Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji abin da kungiyar fararen hula ke shirya bayan taron koli na kungiyar tarayyar Afirka karo na 28. Za mu je jihar Difa inda kotu ta soma zaman taron gudanar da shari'ar mayan laifuka wanda zai ɗauki tsawon mako guda. A shirin musamman muna ɗauke da bayani a game da karshen ziyarar shugaban kasa da kasa na kungiyar wasannin motsa jiki na nakasassu Dr. Fred da da ya kawo a nan Nijar. Ga labarun ɗaya bayan ɗaya a wani shiri mai suna Envoy Special na gidan talabijin Faransa 2 na kasar Faransa a ambato sunan muhammad da Akute, dan Nijar daya daga cikin waɗanda suka taka rawa a shekarar 2003 wajen ganin an sallami ma'aikatan kamfanin Areba da aka yi garkuwa da su a garin Alit a wato shekara biyu gabanin haka. Saboda mi aka ambaci sunansa wace rawa ya taka ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. A yau da safe gidan radiyo Faransa rf ya yi hira da Mohamed Akote a karon farko inda ya yi tsokaci dangance da nasarar da aka samu a wajen shiga tsakani wanda ya kai da sakin Faransa wannan da aka yi garkuwa da su a Arlito a shekara ɗaya, inda a cikin wani shiri na talabijin France Day aka ambato sunansa a satin da ya gabata. Mohamed Akote ya bayyana cewa lalle ne shugaban ƙasa ya wakilta shi domin halarta a wajen shiga tsakani inda inda ya haɗu da mutanen Abu Zaid, shugaban wani sashen 'yan ta'adda da yake tsare da Faransawan. Dangance da jimillar kuɗaɗen da aka bayar, Akote ya ce ba zai dawo bisa zancen da ya wuce ba. Haka zalika domin sanin ko an zuba kuɗaɗen ga baki ɗaya ko kuma akwai ragowar su mai shiga tsakanin Akote ya amsa da cewa abin da nake son ka gane idan har wani da ya yi garkuwa da jama'a ya tambayi a bashi wani abu har kuka samu cimma matsayi tsaya idan ba ku cika alkawari ba ba za ka taɓa cimma nasara akan abin da kake nema ba. Sai dai duka da amsoshin da Muhammad Akote ya bayar har yanzu akwai ayar tambayoyi dangance da wannan zancen. A gaida Muntari Muhammadu, taron koli na kungiyar tarayyar Afirka karo na 38 da ya gudana a Addis Abeba babban birnin kasar Ethiopia ko kuma Habasha ya bar damar zaben sabon shugaban hukumar kungiyar da kuma sauya jagoran taron shugabannin kasashe na kungiyar. Kome al'ummomi za su shira daga wannan kungiya mamman kaka tuda mai kula da al'amuran da suka shafi matasa na kungiyar alternative espace citoyen ya bayyana cewa kalubale na al'umma tattalin arziki da kuma tsaro su ne abubuwan da suka fi damuwar al'umma wato afirka Muna fuskantar matsalolin zaman kashe wando da rashin ayyukan yi. Kai matsalolin suna da tarin yawa ba su kirguwa wanda ke nuna cewa akwai saura da yawan ƙalubale, Ya kamata shugabanni da gwamnatocinmu su gane cewa abu ne mai matukar mahimmanci samar wa matasa ayyukan yi da ci gaban Afirka. Bai dace ba a ce yawan ƙaruwar jama'a da muke samu ya zama wata sila ta tarin matsaloli maimakon duba hanyoyin warware fita daga cikin wannan matsin lamba da muke ciki. Idan har hankulan mu ba su dawo ba a kai, to ba shakka za mu yi asara. Idan aka yi la'akari da matsalolin da muke fama da su a yau, waɗanda a da ba mu san su ba, duka da shekarun da muka yi da samun 'yancin kai. Ina tunani a yau maganar samar da kuɗaɗenmu na karan kanmu maimakon aiki da sefa zance ne da ya shafi kowa da kowa. Daban le franc CFA, c'est une question capitale. A jiya Litinin ne kotu Adifa ta soma zaman taronta na farko domin gudanar da shari'ar mayan laifuka a wannan shekara ta dubi da goma sha bakwai. Batutuwa guda goma na kisa da suka shafi mutane goma sha biyu ne kotun za ta mai da hankali a kansu tsawon mako guda. Musa Abubakar Harisu, babban jami'in shari'a a kotun Zandar, ya yi wa wakilinmu Adam Babu Karna karin bayani. shari'ar da za mu yi kuma dosiye goma ne muka zo da su wanda za a ma shari'a mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu nan akwai na kisan kai kisan kai na gangan da gangan aka yi kuma har da shiri an yi shiri shine wanda muke kira asasina to guda ne kuma akwai kisan kai biyu wanda mutum ya yi niyan kashewa kuma ya kashe su biyu akwai kisan kai irin na wasu kuma wanda muke kira ko motar hudu ne wanda ba ka bugi mutum ba da niyan buga ya eh, kashe shi ba amma bugun da ka mushi ya zama sanadiyar mutuwar shi shine ku mortal ba baka so ba ka kashe shi amma da ka buge shi ne dan ka ko ka ji mishi ciwo amma bugun da kamshi ya zama sanadiyar mutuwar shi shi ma guda hudu ne akwai ka biyu na fade fade gudan wanda ah, yarinya ce wadda shekarunta ba su kai sha uku ba kama fade gudan kuma zama mace ce babban da shekarunta ta sha uku shine faden ka biyu su ne za a ma shari'a to har yanzu dai a jihar Difar musamman a garin Mai Soruwa an gudanar da wani taro daga 27 zuwa 29 ga watan nan na Janairu bisa shawarar 'yan majalisar dokokin ƙasa na jihar wannan taron ya haɗa lahirin gunguna na fulani da ke gewayen meno ruwa sarakunan gargajiya shugabannin addinai ƙungiyar farar hula da kuma hukumomin na bariki gungu muhammad dantani ya tattauna da madam goje maimuna gazibo daraktar ma'aikatar inltp mai yaƙi da bautar da ɗan adam wadda ta halarci wannan taro Ya shirya wannan babban zaman taro ne bisa zancen sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma magana safarar bakin haure ta ne hanya tsakanin gundumomin biyu na yankin jihar Difa. Taron ya mayar da hankali wajen kusanci da shugabannin kabilun Fulani domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da tarbiyyatar da yara da kuma duka matsalolin da jama'ar wannan yanki suke fuskanta. Mu kuma a matsayinmu na ma'aikatar da ke kula da yaƙi da fataucin mutane muka ga ya dace mu dafawa wannan ƙungiyar saboda abu ne mai matuƙar muhimmanci tunda a cikin matsalar tsaro jama'a da dama suna barin mazauninsu inda a nan muka ja hankulan jama'a akan haɗurran safarar baƙin hore inda waɗanda suke baro mazauninsu ko 'yan gudun hijira suna fuskantar matsaloli don haka ne muka ga ya dace mu dafa wannan ƙungiyar. Ƙungiyar makiyayan Nijar a ranar ta suma wani taro jiya Litinin a birnin Maraɗi Taron na mai da hankali ne akan sha'anin tsaro dangane da kai da kawo na makiyaya akan iyaka tsakanin Maraɗi, Katsina da Najeriya. Mahalta taron sun fito ne daga kasashen guda biyu inda a tsawon kwanaki biyu za su yi nazarin neman hanyoyi da matakan magance matsalolin da makiyaya ke fuskanta a lokacin da suke zagayawa da dabbobinsu. Salisu Abdu mai kula da tsare-tsare na ƙungiyar Aren ya yi wa wakilinmu Muhammad Maman ƙarin bayani. matsaloli suna da yawa akwai 'yan security mutanen na nan ko na can suna fuskanta hush. a wasu su da rayukansu a wasu su da dukiyoyinsu abin da ya ba kyau kun ji mutana eh, representant ɗin najeriya ya ce wajen dabba dubu suka kama a hannun azalumai kasan ko matsala ce ba ya karama ba ko bai wannan kuma muna son a tsaye da zance na burtali shi ma yana cikin abubuwan da suke haddasa tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma bisa hanyar su ta zuwa transhumance tun da wannan zama ya haɗu ga mutanen nijar ga mutanen najeriya za mu profite kuma a yi zancen inda za a tsara kasuwanci tsakanin mutanen mananiya da mutanen najeriya sannan ne ga kowa dai 'yan najeriya suke sayan kamar cikin kashi 100 suna sayan kamar kashi goma ya na dabbobin kasan ko ba karamin abin gaba ne. malaman jami'ar zandar na cigaba da gudanar da yajin aikin su na sai illa masha Allahu da suka soma a ranar litinin da wato 23 ga watan na Janairu wannan yajin aikin ya yi sanadiyar tsaye da duka wasu harkokin bayar da ilimi a jami'ar malaman dai na bukatar ne gwamnati ta biya su bashin albashi na akalla watanni hudu sakatare general na kungiyar sinex reshen zandar ilu muhammadu ya wato da muka tuntuɓa ta wayar tarfo ya ce har yanzu ana gidan jiya noman goje kuma babu wata tattaunawa da aka soma. Tun 23 ga watan Disamba a lokacin da muka ajiye takardar tsunduma yaji aiki, mun ajiye ta ne tare da kira zuwa ga magabatan jami'ar domin samar da hanyoyin sasantawa tsakaninmu da su domin ganin irin matakan da ya dace a ɗauka domin ƙauracewa yanayin da muke ciki a yau. Takardun da muka aike musu sun kasance tamkar an shuka dusa. Wasiƙu uku muka aike wa waɗannan magabatan jami'ar domin samun mafita akan matsalolinmu. Su ma shiru kake ji ba amsa. Sai dai ba mu samu tattaunawa ba da ofishin ministan mu. Duka da yake a satin da ya gabata mun tattauna da magabatan jami'ar, amma sai dai tamkar wasar kara ne zan iya kiran da wannan tattaunawa, saboda sun buƙaci mu dakatar da yajin aiki daga ƙarshe kuma babu wani bayani. Ilu Muhammadu kenan wato sakatar janar na kungiyar senex selection Zandar a hirshe ta waya tarho da Adama da Waki. Ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon aikin hannu da fasaha UAPTN ta baiwa hukumomi wa'adi na kwanaki biyu domin su biya buƙatun magoya bayanta. Kabiru ɗan wanzan mamba a kwamitin jagorancin ƙungiyar ta UAPTN ya muna wannan ƙarin bayani. matsaloli da yawa ne matsala ta farko shine bangaren kundi wanga na tsare-tsare na kungiya ta mu shugabanni na wanga makaranta suna son su yi mana katsalanda sama harkokin mu muna da shugabanni wanda ke wakiltar mu cikin ka ko ce ekol yanzu mun zo mu ce mu sa musu kungiya sai ga wani shugaban ekol ya ce a'a shi bai yarda ba shi ta shi ce kaza kaza to mu mu yarda ta ka ce to gaskiya makaranta naka ne makaranta ba naka ne makaranta namu ne kenan mu muna da inci saman kansu akwai wasu makarantu wanda yanzu ni dalibi da mushe ba mu da wata tsiraya wajen digiri yanzu mushe yana da digiri na aji na biyar ni kuma ina aji na biyar kuma yanzu ya karanta shi ne kenan duka wannan bai kamata ba kenan ba wani horo an kwanta wanda ya kamata mu ce eh gaskiya muna samun horo na kwarai miska wannan aiki wannan makarantu gaskiya muna son duka manya manya a shiga cikin lamarin furke kowace lakwal su sa su dauki mushani na kirki furke mu samu horo na kwarai in ba haka nan ba wallahi abun da faruwa da yawa ne Har yanzu babu abin da ya canza a ma'aikatar magajin garin Yamai duk da yajin aikin kwanaki biyar tare da zaman durshin na jami'an ma'aikatar da kuma kokarin sasantawa da prime minister ya yi dangane da bukatar su ta neman a biya su bashin albashi na watanni bakwai. Ƙungiyar jami'an ma'aikatar magajin garin ta sha alwashin ci gaba da yajin aiki domin kwato 'yancin magoya bayanta. Ayuba Korambe shine shugaban ƙungiyar Santrakten a reshen Yamai. Sai muka ce to yanzu mu wanda suna da karhi wanda suna da hanya su ne wa su ne premier minister da gouverneur da muka tai wajen su sai muka kawo musu kukanmu mun ce yanzu muna da wata bokai da ba mu samu biya ba ma'aikacinmu wanda suke cikin dakuna na haya an ka hidda su kuma muna da wasu diya da suna yanzu likita ko ordinance ba mu ya mu saye musu balanta yi musu magani dan abin nan ne fisibilillahi mun gani mun ce in mun gaya ga premier minister yalle yana ganin tausan mu da samu na hannu ashe ba haka nan ne ba sai muka ce to Allah ya gyara. Prime Minister da muka gaya mai kukan su, mun tamani shugaban guvernaman ne yana iya ya gyara muna wani abu. Sai yake a ku tai ku gani tsakanin ku ku da merori ku yi tsakanin ku ku yi wani komite komite shi nan shi ne zai kula da biyan shi ne zai kula da taron kudi. In dai tsakaninmu muna iya mu gyara a yi da ba mu zo haka nan. Wato kun sari Salifu Tahiru Kusa kungiyar Santraktan ba Ayuba Kurmi ba kamar yadda ni bayyana. To yanzu kuma sai wasanni. A ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata ne aka gudanar da wasannin dab da na kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa da ke gudana a kasar Gabon. A yanzu an riga an san kungiyoyi hudu da za su fafata a karawa kusa ga na karshe. Muntari Muhammadu na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A ranar Alhamis Burkina Faso ta ce nasara a kan Tunisia da ci biyu, sannan kuma a ci gaba da wasar karawa na kusa da ƙarshe, Cameroon ta kara da Senegal, inda suka tashi baram-baram. A takaice dai Cameroon ta samu ci biyar a yayin da Senegal ta samu hudu. A jiya Lahadi Ghana ta samu nasara a kan Congo da ci biyu da banza, sannan Egypt ta ci Morocco ci ɗaya da banza. A ranar Larba Burkina Faso za ta kece reni da Egypt, sannan kuma Cameroon za ta kece reni da Ghana ranar Alhamis. yanzu kuma tsaye sai wato shirin namu na musamman dr fred soyar shine shugaban kasa da kasa na kungiyoyin wasannin motsa jiki na nakasassu a kwanan nan ya kammala wata ziyara makonni uku a nan yamai domin koyar da wasannin motsa jiki ga mutanen da aka yanke wa kafa albarkacin tafiyarsa an shirya wata wasar kwallo ta nakasassu a jiya mun tarin mamuru dauke da bayani a wannan rahoto vous remettons ce tableau de 21 médailles du Niger que voilà. Tare da waɗannan kalamai ne na bankwana izuwa ga Dr. Fred, shugaban ƙungiyar wasannin nakasassu na ƙasar Nijar Haruna Usman ya buɗe wannan taro, taron da ya samu halartar magabata daban-daban. Daga cikinsu akwai ministan matasa da wasannin motsa jiki da kuma jakadiyar ƙasar Amurka a Nijar da dai sauran jama'a. A bayyane yake inda a yau idan ƙasar Nijar ta halarci gasar wasannin nakasassu a Rio ta hanyar ƙoƙarin da Dr. Fred ya kawo ne, in ji shugaban shugaban ƙungiyar nakasassu na ƙasar Nijar. Dr. Fred, vous avez Dr. Fred, ku ne kuka yi ƙoƙarin shigar da 'yan wasanmu Balkisa Ahmadu a cikin gasar wasannin motsa jiki na nakasassu, wacce ta halarci gasar a Rio, inda kafin tafiya ma a can tana tafiya bisa guwawunta ne. Amma da taimakon Dr. Fred, Balkisa ta samu tana tafiya da kafafunta, inda a wasannin da za a yi a shekara 2020. Bar da mu shirin kinan a huta lahiya.